Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mita 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da niyya da kuma tashar mata voa africa akan mita 200.5 zangon fm a birnin yamai sai kuma alfa radio kuma su da ke kasar ghana za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko koda yaushe ake bukata a VOA voahausa.com ko sashen hausa.com Masu sauraro salamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau Alhamis 27 ga watan Satumba shekarar 2018. Ibrahim Jarmai ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Bari mu fara da kanan labarai. China ta yi watsi da zargin da shugaban Amurka Donald Trump ya yi na cewar China na shirin yin kutse a zaben Amurka da za a gudanar. makomar mai bincike na musamman dangane da shigin kasar rasha a lokacin babban zaben amurka na shekarar 2016 zai iya shiga cikin wani hali kanan labaran kenan aka saurara to a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa a daidai lokacin da ake samun tashe-tashen hankula da ke da nasaba da rikicin makiyaya da manoma rundunar soji ta 23 da ke yola ta kafa zaratan aiki da cikawa don magance matsalar a jihohin adamawa da taraba a kowane yaki da muke yi muna yi tare ne ba wanda yake zuwa shi kadai yan sanda ba su fita su kadai sojoji ba su fita su kadai ndla immigration koso za ka ga mun fita yake muna har ila yau dai a najeriya hukumar hasashen yanayi ta sake bada sanarwar ruwan sama kamar da bakin kwarya a wasu sassan kasar kuma da alamu mutane sun fara fahimtar alfanun irin wannan sanarwa jin Allah eh haka zan yanzu sun ga cewa abin shi da hikima kuma ba ni ilimi na na boye ba ilimi na da Allah ya ba jama'a akwai mu da shirin sai bango ya tsage amma din kafin nan sai a gyara sama a saurari cikakkun labaran duniya China ta yi watsi da zargin da shugaban Amurka Donald Trump ya yi cewar China na shishigi a kutse tana shirin shishigi da kutse a zaben da aka gudanar a shekarar 2016. Wasu kafafen yada labaran China sun kira wannan kazafi na Donald Trump cewar wannan magana ce wadda ba ta da ma'ana. Sauran kuma sun ce ba wani abu bane illa kamfen ne yake yi ma kansa. shugaba trump ya yi wannan kalamai ne ya yi wannan kalamai ne na ba sabon ba a jiya laraba a lokacin wani taro na majalisar ɗinkin duniya da ake gudanarwa a babban birnin new york bayan ministan bayan nan ministan harkokin wajen ƙasar china china, uh, china wang ying ya mai da martani da cewar ƙasar china ba ta shiga harkokin ƙasashen waje a lokacin da ta tattauna manema lokacin tattaunawa da manema labarai da ya saba yi mai magana da yawun ma'aikatar ta harkokin wajen china geng shuang ya yau alhamis ya, nuna cewar firaministan harkokin wajen na china akan wannan batu hakan kuma ya ce duniya ta riga ta san wace ƙasa ce ke shishigi a harkokin wata ƙasa. makoman mai bincike na musamman dangane da shishigin kasar rasha a lokacin babban zaben amurka na shekarar 2016 zai iya shiga cikin wani hali domin kuwa wata sabuwa ta kunno kai ɗaya daga cikin mutumin da shugaba donald trump ya gabatar da sunansa a lokacin da za a ke neman wanke shi a matsayin babban alkalin kotun koli ta ƙasar Trump dai da muƙaddashin mai shari'a na ƙasar Rod Rosenthal. an shirya za su gana a yau alhamis a fadar white house wanda za su tattauna akan labarai akan lamari da jaridar uh, the new york times ta, ta wallafa a satin da ya gabata cewar mr rod cikin sirri ya naɗi magana da suka yi da donald trump a faifai domin samun shaidar da zai gabatar wadda za ta sa a tsige shugaba donald trump wanda yake bayyana da cewar bai cancanta ya jagoranci harkokin gwamnati ba Rod ya gabatar da sanarwa guda biyu yana musanta cewar ya nemi tara bayanai a kan Donald Trump. A halin da ake ciki kuma, a yau ne Alhamis za a saurari ba'asin mutumin nan da aka gabatar da sunansa domin cike gurbin alkalin kotun koli ta Amurka, Brett Kavanaugh. wanda zai bayyana tare da matar da take zarginsa a gaban wanda take zarginsa da cin zarafinta a lokacin da suke matasa kwamitin bincike na majalisar dokokin amurka za ta saurari ba'asin duka guda biyu matar christine blasey ford za ta bayyana a gaban da gafarin kotu inda take cewar kavna ya ci zarafinta a lokacin da suke wajen wani liyafa lokacin da dukkaninsu suna 'yan makarantar sakandare. a rubutaccen bayani da ta gabatar jiya laraba da daddare matar ta ce ta ji tsoro kuma abin abin kunya ne a wannan lokacin ta bayyanar da abin da ya mata sai daga baya sai bayan shekaru ta sanar da mijinta da kuma wani taron jinyar farfadowa daga ciwon damuwa kabna kuwa wanda ya bayyanar da cewar gaban kwamitin gaban kwamitin shari'a na majalisar dokokin kasar ya fitar da wani jawabi na gabatarwa wanda yake cewar wannan kazafi ne kawai ford take masa da wani da sauran mata da suka bayyana labaran duniya kenan kuke saurare daga nan sashen hausa na muryar amurka Ranar Lahadi 30 ga watan Satumba, al'ummar tsohuwar ƙasar Yugoslavia, jamhuriyar Macedonia za su jefa ƙuri'a ta raba gaddama ta A ko A'a don sauya sunan ƙasar zuwa jamhuriyar Arewacin Macedonia. ɗaya daga cikin manyan matakai don warware matsalar rikici na shekaru 25 tsakanin su da ƙasar Greece, wanda ke da wani yanki da ke da irin wannan sunan yin hakan al'ummar macedonia za su buɗe wani sabon babi wanda zai ba su damar shiga ƙungiyar nato da ta ƙasashen turai jiya laraba a wajen wani gangami kamfen kuwa kawo ƙarshen yaƙin neman zaɓe firaministan macedonia zoran zaev ya bayyana cewar al'ummar ƙasar tasa kansu a haɗe yake kuma yana da yaƙinin cewar za su zaɓi suna son su koma ma yankin turai ƙasar na yunkurin farfadowa daga rikicin tattalin arziki na shekara biyu da matsalolin rashin aikin yi da ya dakile ƙasar wanda ya kai kimanin sama da kashi ashirin cikin ɗari kana da matsalar ƙarancin albashi a yankin. yayin da ƙuri'un ke nuna gagarumin goyon bayan neman sauyi akwai damuwa akan rashin fitowar jama'a daga ɓangaren masu ra'ayin riƙau na ƙasar wanda ba su yadda da a sauya sunan ƙasar ba sun buƙaci a ƙauracewa ƙuri'ar ana buƙatar eh, fitowar alƙalin kashi hamsin na masu jefa ƙuri'ar don amincewa da sauyin. Labaran duniya kenan ka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Dabarun bari mu fara rahotannin namu inda za ku ji cewa a daidai lokacin da ake samun tashe-tashen hankula da ke da nasaba da rikicin makiyaya da manoma rundunar soji ta 23 da ke yola ta kafa rundunar haɗin gwiwa domin magance matsalar a jihohin adamawa da taraba wanda a cewar su tuni kwalliya ta fara biyan kuɗin sabulu Daga Yola ga Ibrahim Abdulaziz da karin bayani. incessant crisis between Hezma headers, a eh, communal crisis, and so on. And that is, to a large extent, a sort of the collaborative effort between the whole security agencies, military and security agencies. Kwamandan rundunar soji na 23 da da ke yola kenan Brigadier General Bello Muhammad yayin wani aikin atisaye na hadakan jami'an tsaro mai taken Operation Show of Force inda ya ce an ɗau wannan mataki ne na kafa zaratan aiki da cika wato Special Task Force wanda ko ya kunshi sojoji, 'yan sanda da jami'an tsaron farin kaya na Civil Defense da ma sauran jami'an tsaro domin kawo ƙarshen rikicin makiya da manoma a jiyon adama da taraba kwamandan sojan wanda ya ce tuni ma kulliya ta sama biyan kuɗin sabulu ya ce ko za a ci gaba da wannan haɗin gwiwa a wannan sabon yunkuri a kowane yaki da muke muna yi tare ne ba wanda yake zuwa shi kadai yan sanda ba su fita su kadai sojoji ba su fita su kadai ndla immigration so za ka ga mun fita yake muna fita ne gaba ɗaya yanzu haka rayuka da dama ne ma suka salwanta baya ga al'ummomin da aka raba da gidaje da kuma dukiya ta sanadiyar rikicin makiya da manoma a najeriya to wai kowane irin guduma sauran jami'an tsaron za su bada a wannan yunkuri suleiman baba da ke zama kakakin rundunar tsaron farin kata civil defense a jihar adamawa ya ko na irin rawar da su ma suke takawa. Dole ne a yi kokari mu kanmu hukumomi na tsaro mu yi aiki kafada da kafada da sarakunan gargajiya mu galibi su suke da alhakin ba da gonakin nan wuraren da ake noma. Idan aka samu a farkon damuna aka riga aka fito da wuraren kiwo daban wuraren noma daban. to an yi matuka hanci za a samu zaman lafiya matukan jami'an tsaro sun tashi kai tsaye su kuma kansu shugabanni na al'umma a kullum bangarorin da lamarin ke shafa kamfanuna ya tsane wa juna batun da mafin da umar danburam shugaban kungiyar makiyaya ta miyatta allah najeriya mai kula da jiyon arewa maso gabas ke ma cewa muddin ko ana son magance wannan matsalar to fa da sai an tashi tsaye kokarin gwamnati ya gaza uh, uh, uh, a a ra'ayin ganin cewa wannan abu a yi shewa a yi gobe a yi jibi a yi gata a yi shitta ba mataki kwakwara da aka ɗauka don dakatar da shi mutanen nan suna wannan abu ba a wani wuri ne da ba a sani ba za ka ji mutane na taruwa kamar yau da nake maka magana akwai mutane da ke taruwa kan iyakan taraba da adama kusan kwana hudu suna taruwa sojoji in sun je sai su gudu su dawo adamawa idan na adamawa sun je sai su haye su je taraba to kaga wannan shigar da masu ruwa da saki na wurin wurin magance al'amari shine mafi alfanu idan ka tara mutane a wurinka a kama ka a tambaye ka dalilin tarawa idan an kai hari gare ka a tambaye ka dalilin kai hari wannan shine zai kawo karshen wannan turka-turka da ake na cewa makiyaya da manoma amma har ga Allah wannan fadan bai kama da makiyayi da manomi ba shi ko ni shugaban al'umma kuma tsohon dan boko prince fenifuwa ya ko bayyana inda ma matsalar take a yanzu har yanzu ba mu zauna mun zauna mu fayyama juna gaskiya saboda haka 'yan siyasa su ne babban problem su masu dole su yi adalci dole su hukunta mutanen da basu abin da aka da zaune kada a kawo siyasa a cikin sam na uku kuma fito magana eh, yan tsaro duk eh, chief dum namu mutane su dubu dari wani sha biyu kuma wuri mu ne ake fada ba su da mota motan sarki muke ba polis mu muke fiyelin nashi muke abin nan polis ba bai da impress bai da komai ka gaya mani in an bashi wani abu me yasa ba zai yi ba ya zuwa yanzu tuni fa aka kara tura jami'an tsaro zuwa yankunan da aka fi samun tashe-tashen hankula na manoma da makiyaya a jiyan adama da taraba cikin shirin kwata kwana ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a nigeria kiɗin maza daban da na mata soshe wuta gudu barewar daji To madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. To har yanzu dai muna tarayyar Najeriya inda hukumar hasashen yanayi ta bayyana samun ruwa mai cike da tsawa a yau alhamis a wasu sassan kasar lamarin da jama'a da dama ke dangantawa da harkokin addini ko da shi ke da alamu wasu sun fara fahimtar irin wannan sanarwa daga abuja nasiru eh, adamu el hikaya ya aiko mana da karin bayani ta baiwar Allah ne ita kuma da mijinta ita ma mijin an ce an yi fiton sa amma matan ba a ganta ba kuma ta ina ne shi shi ma ta can sama din to tun wani lokaci hukumar hasashen yanayin da Najeriya NIMET ta bayyana samun wannan ruwa mai cike da tsawa Alhamis din nan haka na wasu sassan kasar kuma an samu gajimare ne shugaban hukumar hasashen yanayin na Najeriya Farfesa Sani Abubakar Mashi ya ce sukan yi amfani da na'urori don gano yanayin yawa ko tsagaitawa ruwan na damuna kana duba abubuwan da suke kawo ruwa din a kimayyance ka hada da abubuwan da ilimin da ake da shi na ƙasa ƙasa da take rike ruwa yadda shuke-shuke ke amfani da wannan ruwan da ilimin ruwan da kake sa ran samu sannan ka san yaushe ne ruwan nan kake sa ran za a fara shi wanda zai yi ma shuka amfani ƙasashen afirka ta yamma mun yi kowace ƙasa ƙarfi mun yi su yawa mun fi su arziki suna dogara ga najeriya a taimaka masu ta hanyoyi daban mukan yi hasashe na yanayi mu zo mu duba musu a kullum ƙasar liberia da ƙasar saliyo duk wani hasashe da ake musu da ake karanta a gidan rediyo ko gidan talabijin da ake yi daga munamen muke zo muke yadda musu ƙalubalen mu shine cewa dole ne muna yawan kashe kuɗi da yawa kaso kaya shekara ɗaya biyu sai ga cewa sun zo sun sun zama lokacin su ya wuce domin su can sababbi suke yi in ba suna yin sababbi ba ba za su yi kasuwa ba mutane dai sun fara fahimtar irin wannan hasashe da yadda yakan saita lokacin shuka ko kawo barazanar ambaliyar ruwa aminu tangaza manomi ne daga yankin arewa maso yammacin najeriya da ya ce yanzu suna bin lamuran hasashen da hakan kan taimaka musu wajen ɗaukar matakan da suka dace ana iya kai har watan goma ana yi mana ruwa kaga kai tsaye a to a ce ma kai yau lokaci kaza ga wata ta ɗauke ruwan sama to kai in ba ka dan natsu ba ka gane abin da aka nuhi duk suna dauka kamar ana hada sani da hukuncin Allah eh haka yanzu sun ga cewa abin shi da hikima kuma ba ni ilimi na na boye ba ilimi na wanda Allah ya ba jama'a shi me ke kawo ruwan sama ne na bazata yayin da damuna ke ban kwana ko ma a yanayin da damunar ta riga ta wuce ita ce tambayar da na yi wa shugaban hukumar hasashen farfesa abubakar mashi canjin yanayin kenan shi abin da ke haddasa ruwa najeriya wani layi ne da ake ce ma intertropical divide wanda wasu iska ne suke haduwa da mai kawo zahi da mai kawo ruwa mai kawo ruwa wanda ya to daga teku mai kawo zahi wanda ya to daga hamada duk inda suka haɗu sai wani layi ne yake ja to duk inda layin nan yake dole a samu ruwa hukumar hasashen yanayin ta ce ce ruwa zai ɗauke cak a watan nan na Satumba a dukkan Najeriya. Nasura da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla a gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogo mu ya ce karfe 11 da minti 15 ga shirinmu na gaba. Masu sauraron sai bango ya tsage Assalamu alaikum Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Professor Awalu Umar Gajida mataimakin shugaban asibitin koyarwa ta Malam Aminu Kano da ke kanan Najeriya zai ci gaba da kokarin amsa tambayoyin da aka masa a wannan filan. Wa alaikun salam. zuwa. sunana hadiza umar daga kano najeriya ina tambaya ne a game da yanayin ciwon kai haka kamar kusan tambaya wani yar uwata da kai yanzu da ciwon kafa yarinya ce ta karama a ta shekara goma ba take gama da wannan yanayin to shi ne an yi da magani ta an dai tafi lokaci ana zuwa asibiti ana karɓar babu sauki don yanzu abin da ya kani kenan da shi da nake so mu ɗan ji ƙarin bayani abin yadda zan samu fita eh to ciwon kai ciwon kai ne ba wani bari ba ne ko eh, ciwon kai ne gaba daya to da kuma kika ce ciwon kafa mm. eh da kuma ciwon kafa yarinya ce karama take fama da yanayi to professor wace ansa zaka ba to malama hadiza yarinya yar shekara goma tana ciwon kai da ciwon kafa yawanci dai mu a nan eh, kasashenmu masu zafi wanda najeriya tana ciki in yaro yana fama da ciwon kai abin da ake fara tunani ciwon zazzabin cizon sauro ah, saboda haka daga mm. dukkan alamu mu a nan in aka fara tunani kuma shi ma yakan ba da ciwon gabobi din zazzabin cizon sauro saboda haka in har an je asibiti za su na san za su fara gwadawa su gani cewa shin wannan ciwon kan na zazzabin cizon sauro ne ko ko ba shi bane ba in shi ne za a bada maganin zazzabin cizon sauro kuma cikin iko Allah za a warke bayan nan kuma akwai kariya aka yi akan so a rika kwana a cikin gidan sauro din nan musamman wanda aka jika shi da magani ne magani wanda baya da cewa sauro ba zai shiga ba da ya rako ma wani maganin yakan kore shi wannan zai rage yawan kamuwa da zazzabin cizon sauran da za a rika samun ciwon kai din ko ciwon kafa din amma dai abin da nake zo in faɗa a nan a takaicen shi ne zazzabin cizon sauro abu ne wanda dan an yi ba ka maganin shi ka samu sauki nan da yan watanni in sauran nan ya sake cizon mutum zai iya sake kamuwa da shi don har yanzu babu allurar rigakafi da za a ce an yi na mutum ba zai sake kamuwa da zazzabin cizon sauro ba amma dai a yara da shekara goma kamar yadda ta faɗi yarinyar ta mafi akasarin abin da zai haddasa musu ciwon kai ko ciwon gaɓoɓi a zazzaɓin cizon sauro ne amma in aka je asibiti in aka yi binciken aka ga ba zazzabin cizon sauro wani ba to za a fara duban menene kuma sauran abubuwan da suka iya haddasa ciwon kai din don a baka magani. To Professor misali a ce kamar yadda kai a bayani tun da farko akan cewa idan aka ba mutum magani a maganin bai kwalliya ba ta biya kudin sabulu bai sake koma gun wannan likitan ya ce maganin da aka bashi bai yi ba to misali mutum ya koma gun likitan nan har wajen su uku bai yi ba me mutum ya kamata yi eh, zai iya canza likita domin yanzu a tayi mu al'adar mu nan yawanci ma za ki ga sun tashi kemis suke fara zuwa ta tukuna mai kemis nan ba lallai yana da kwarewar da ta cancanci wannan abu ba kuma wani cikin rashin sa'a mutanen mu ba su cika son wai su nuna ni yau an tsere iya sani na ba barin tura ka gurin na gaba in har ka je sau ɗaya sau biyu ka gaba a samu canji ba mutum yana da damar ya sake tafiya wani asibitin na gaba da wanda yake zuwa wannan babu laifi ko da kuwa cewa shi wannan likitan bai baka takarda ba in ka je sai kai bayani da ka je guri kaza amma an yi ma kaza da kaza da kaza magungunan in ma kana da rubutu da su a rubuce ko kuma ragowar magungunan ka zai da su ka nuna ka ce ga abin da aka yi ma ga abin da kai ma amma ba samu sauki ba don wannan likitan shi kuma ya tsora. To bari mu je ga mutum na gaba ko malama bisamillah. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Salamu alaikum salam. Na wasu yanzu ta zuwa. Eh? Muna jin ki. Eh? Faɗi sunan ki ki tambaya ko? Awa Aisha Ibrahim. To. daga kano ina tambaya da ana akan misali yaro ne karami sai yake fama da yawan zazzabi ko yaushe idan ya ɗan zazzabin nan sai cikin kumbura haka sai kuma jiki su ya ɗau zafi duk sanda na kawo shi asibiti dai akwai sanda ma suka ce ko fulani suka ta bincike dai ba abin da suka fahimta amma hoto ba a ga komai ba sai dai su rubuta mana maganin da iyaka idan ya sauka shi kenan amma kusan kowace wannan cikin nasa baya saɗewa ma dai a profesa ka ji tambayar tata ko yaro ne karami yake zazzabi da kumburin ciki take ko eh zazzabi ne kuma zazzabin na sa mai kumburin ciki ah, sun je ah, asibiti eh sun je asibiti har an gwada su a ga ko yana da sickle cells amma ba ba sickle cells din bane amma wai ko zazzabin ya lafa kumburin kumburin bai sauka shine take neman shawara kumburin sauka na'am yaro eh, zazzabi kamar yadda na faɗa a tambayar da masu biyu ta yi duk asibitin da aka je a nan za a fara tunanin abubuwan da suke haddasa zazzabi wanda kuma da yawan su eh, mafi akasari na farko zazzabin cizon sauro ake tunani ko typhoid dukkanin su kuma da typhoid din da zazzabin cizon sauro suna da wasu alamomin da yake nunawa a ciki yiwu hmm. ko kumburin ko amai ko kuma zawo idan har an je an gada an ga na? baya abu baya zawo kawai sai san da ya zazzabin nan baya zawo sai dai kumburin baya zawo baya eh wai baya amai baya zawo sai eh. dai kumburin cikin duk lokacin da ya zazzabin duk lokacin da yake to abin da ya kamata a yi a nan dai a alayi halin in har an je asibiti na san baya da cewa a ɗau jininsa a gwada ko yana tare da zazzabin cizon sauro ne ya kamata a ɗau a ce an ɗau bayan gidan sama don a gani cewa menene a cikin nan nasa yake sa shi kumburin ciki bayan haka kuma kema kuma a gida akwai mutanen da wasu mun sun ci wani nau'in abinci yakan sa su cikin su ya kumbura Ah, in har kika kula cewa akwai irin wannan nau'in abincin misali wani ya sha madara ko nono cikinsa yana kumbura in ko wake ko dangin su wake din in har aka gano cewa akwai wani nau'in abincin da in ya cire cikin nasa yake kumbura ko da zazzabin ko ba zazzabin to sai a guji a rage amfani da wannan abincin da shi To kuma ma uh, wani irin likita za ta je? Likitan yara ne ko ko akwai takamaiman likitan da za ta je ta gani? A likitan yara ne, likitan yara za ta je ta gani. Ai uh, likitan yara za ta je ta gani da tabbatar kuma likitan yara ne domin uh, in ta je kananan asibitoci misali irin shaka kudin nan ba za a sami likitan yara ba. Mm. Amma dai manya-manyan asibitocin yanzu akwai ƙwararrun likitan yara wanda su za su duba su ga wanda bincike ne ya kamata a yi. To, me tambaya na gaba bisimillah ko? Salamu alaikum. Wa alaikum salam faɗi sunan ki ki tambaya ko ana jin ki. ya To. Na. Ke garin Kano. To. Tambaya ta anan oh. shi idan ina jin yunwa. To a lokacin idan ban ci abinci ba zan jikina zai dinga shekin haka. sai kuma in dinga jin kai na yana jiya sosai ciki na yana irin kara haka na kusa da ni ma zai iya ji eh. to bayan eh. lokacin idan na samu abinci ina ci to ba zan iya cin daidai mm. um, abincin da na daidai ɗin abincin da na saba ci ba sai na ci sosai da yawa mm. tukuna to sai na ci da yawa sosai sai in ji abincin mm. ya tsaya min a saman ciki na to sai in ji ƙasan ciki na kuma yana murɗa a ko ba zan iya yin gyaɗa ba dole idan ina so abincin ya fada to sai na nemi wani fruit haka na sha sannan abincin zai fada hmm. kuma sannan baya ga idan haka ta faru bacin an haka to kuma a zan ta a kwata-kwata ba zan iya jin daɗi ba sai ji na mutu kuma abincin ba zai fada ba ba kuma zan iya yin jatsa ba. Profesa wannan wani wacce matsala take fama da ita? To abin da ke faruwa na farko dai a kusa abincin faɗa a nan duk sanda mutum yake jin yunwa din har ya kasance yunwar ta kama shi sosai ai ba shi da kuzari a jikinsa saboda nabin din suga a jikinsa ya yi ƙasa zai rika jin jikinsa yana rawa na ji ta ce ko jikinsa yana shaki ne jikinsa zai rinka rawa saboda glucose din da yake cikin jikinsa ya yi ƙasa sosai kuma har ciwon kai ma duk za ka iya samu abin da ya sawwaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu professor awolu umar gaji da zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a halin yanzu kuwa jama'a lice a madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin nake fatar a huta lafiya To madalla a gaida Jummai Ali da shirin sai bango ya tsage yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta imel. Sakon farko ya fito ne daga Mahmud Salihu ƙauren namo da zamfara. ya ce yajin aikin sai baba ta gani da kungiyoyin kwadago a najeriya suka tashi da shi a yau wani koma baya ne ga harkokin yau da kullum a najeriya kuma a gaskiya gazawar hukumomi ne ya kai ga kungiyoyin shiga wannan yajin aikin sai dai kuma ya kamata kungiyoyin kwadagon su rinka tunawa da dubban matasan da ba su da aikin yi a duk lokacin da suke fafatakar ganin an kara wa ma'aikata albashi hakika muna kalubalantar gwamnatin tarayyar najeriya akan wannan yajin aiki da ma'aikatan kasar suka tsinduma da fatan gwamnatin tarayya za ta dubi kukansu da idan basira domin share musu hawaye da kuma kiransu akan teburin sulhu domin samun matsaya a wannan lamari na yajin aikin. Sako daga Alhaji Abbas Baffa chaleɗi jihar Bauchin Najeriya. Sako na gaba ya ce ya Allah ka zaba wa talakawan oshin shugaba mafi alheri a gare su daga kowace jam'iyya yake. Hukumar zaɓe ke kuma ya kamata ki sani rashin adalci a zaɓe shi ke haifar da tashin hankali idan an bayyana zaɓe. Don haka a ba mutane abin da suka zaɓa shi ne zai samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali. Sako daga Nasiru Adamu Kainuwa Hadija. Assalamu alaikum VOA Hausa. Yau zan yi amfani da wannan dama da in yaba wa kamfanin da ya samar da manhajar nan ta matambayi baya bata wato Google wanda a yau yake cika shekara 20 da samarwa. Hakika mun amfani da wannan manhaja musamman a fannin karatunmu a kwaleji kuma har yanzu muna amfana a fannoni daban-daban. wanda hakan ya zama wajibi mu jinjina ma kamfanin da ya samar da wannan manhaja ta zarce tsara. Sako daga Abdullahi Alkarazubi mai kusa tsafe jihar Zamfaran Najeriya. Sako na ƙarshe ce gwamnatin ƙasar Ghana da fatan zaki gaggauta warware matsalar da tattasa masu dakon man fetur ajiye motocinsu duba da ganin hakan na neman ƙara jefa jama'a cikin kuncin rayuwa domin man zai iya karanci da kuma tsada haka kuma zai sa kayan masu rufi su yi tashin gwabrar zabi sako daga haruna muhammad katsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a To madalla a gaida safina ta sada dangi da wasikun masu sauraro. Kafin mu kammala shirin namu ga Yusuf Harande da takaitattun labarai. Shugabannin mata na ƙasar Sudan ta kudu sun buƙaci shugaban ƙasar da ya baiwa mata kashi talatin da biyar daga cikin ɗari na yadda yarjejeniyar samun zaman lafiya a ƙasar ta tanada. Ranar Talata shugaban ƙasar Salva Kiir ya naɗa wani kwamiti na mutane goma da aka ɗora wa nauyin fara shirin kafa gwamnatin wucin gadi mace ɗaya kurum ya naɗa a cikin kwamitin cikin mutane goma. Mary Ayin Majok, memba a kwamiti ta bayyana wa VOA cewar jiya laraba cewar da kwamitin da gwamnatin ta naɗa ba su ji daɗin shi ba saboda mace ɗaya kawai aka sa hakan kuma ya nuna cewar ba a mutunta yarjejeniyar zaman lafiya ta kasar ba wanda aka cimma yarjejeniya a addis ababa China ta yi watsi da zargin da shugaban Amurka Donald Trump ya yi na cewar China na shirin yin kutse a zaben kasar Amurka da za a gudanar. wata kafar wata kafar yada labarai ta China sun kira wannan sun kira wannan zargi na Donald Trump a matsayin magana marasa tushe. Makomar mai bincike na musamman dangane da Uh, shishigin uh, eh, kasar rasha ya, ya nuna cewar zaben amurka na shekarar 2016 zai shiga cikin wani hali masu haro nan zamu dasa aya sai kuma can anjima da daren Allah ya kai mu da misalin karfe 9 da rabi agogon Najeriya da Niger da Kamaru da Chadi wato karfe 8 da rabi kenan agogon Ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu a shirin mu na dare zamu buɗe layi domin ku kira ku bayyana ra'ayi akan yadda yajin aikin da ake gudanarwa ya shafi ku yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham da ta hada da bada umarni da injiniya mu ne Mr. Thomas Blandet Ibrahim Jarmai ke cewa a huta lafiya a dakatar shirin ya rubuta.